بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da saduwa a yammacin ranar 29 ga watan al-muharram hijira ta 1441 wadda ta daidai da 29 ga shekara ta dubu biyu da goma tara, ta miladiya za mu tashi darasi na da takwas a cikin karatunmu da muke na sahihul imam bukhari rahmatullahi alai muna cikin babi na tamanin da tara, babul masajidin lati ala turuqil madina mun karanta hadisi na 484 a cikin wannan babi wanda hadisi ne mai tsawo hadisai guda bakwai ne aka kawo su da isnadi guda daya bana so bana so ko da ta ne na'am a hadisai ne guda bakwai a guda tara wanda buhari ya tara su ga baki daya waɗansu daga cikin malamai kuma suka ruwaito su daban-daban to shine mun karanta na farko za mu tashi na biyu wa anna abdullahi ibn wa anna abdullahi ibn umar haddathahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla haythu al-masjid as-saghir na'am kuma abdullahi ibn umar ya hu, ya zanta ma maulansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a masallaci a masallacin nan karami wanda yake bayan bai kai masallacin da yake a sharafin rauha ba sharafin rauha kamar yadda muka ce ita an rauha bigire ne tsakanin madina da maka a hanyar badar wadda take nisanta daga madina kilomita 76 an rauha to akwai masallaci wanda aka yi a tudun an rauha din wato a gabar gangaren wato a gabar tudun da yake a garin rauha aka gina wani masallaci wanda wannan masallacin ake ganin shi ne masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla amma shi ibnu umar yana yin salla a karamin masallacin ne wanda yake koma bayan wanda yake baya da wannan masallacin da yake a sharafin rauha wato kenan shi ya kiyaye makanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ba inda aka gina masallacin bane da yake a zamaninsa na'am shi hakika shi abdullahi ya ibn umar kenan ya kasance yana sanin bigiran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi sallah a cikinsa wannan a wata nusar wa kana abdullahi yu'limul makan yu'limu na alama yana sanya alama wato yana sanya alama a makanin da annabu sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi sallah a wajen wannan wata nusar haka ta zo maimakon ya alamu yana sani sai aka ce yi ulimu bi ma'ana yana sanya alama yadda zai zama to koyaushe ya zo wajen yana ganewa saboda irin canjin yanayi da zubar ruwa da iska zai iya sanya alamomin da mutum zai iya sanya abinda yake gane waje da shi ya canza to sai ya kasance yana sanya ma wajen alama ba a bayanin wace irin alama yake sanyawa ba amma duk wannan yana nuna mana irin kular abdullahi ibn umar da waɗannan wurare da kiyaye su da ya ga al'umma na'am yana cewa samma an yaminika yana nan wajen a gefen damanka hina taqumu fil masjid tusalli yayin da za ka tsaya a cikin masallacin kana sallah to bigiran da yayi a cikin almasjidu saghir din a nan ne a gefen dama na'am shi kuma wannan masallacin yana gabar hanyar gabar ta dama wato in ka taho daga madina na wa'anta zahibun ila alhali kana tafiya zuwa maka kabaro madina kana tafiya wato yana gefen damanka gefen dama zai zama to wato yana yamma da kai yana yamma da kai domin in mutum ya baro madina ya tafi makka kudu yake fuskanta saboda haka kaga dama da kudu ta kasance yamma kenan kuma haka yake din kamar yadda mai alma'alimul asira ya bayyana wajen da yake shi ya je wuraren ya ce tsakaninsa da gabar hanya babbar hanya kusan kilomita uku ne inda wannan karamin masallacin yake a gabar hanya ta yanzu eh, amma watakila a waccan gabar hanyar ta da ne shine yake daga wato gab da kwibin dama na hanya na'am wato tsakaninsa da babban masallacin wanda yake a sharafin rauhad wanda yake a gabar akan tudun wanda aka yi shi babba tsakaninsa da shi karamin masallacin wanda shine ainihin yanda annabi sallallahu alaihi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ramyatun bi hajar jifa wato da dutse wato idan mutum karfa ko kuma mai matsakaicin karfi ya dauki dutse yayi jifa da shi to iya nisan jifan shine iya nisan inda wajen yake kun gani su a lokacin nan babu zancen mita da kafa da sauransu ya daga cikin hanyoyin da suke gane masafa da shi shine wannan nisan jifa da nisan harbi a nisan faduwar kibiya galwa hmm, ita haka suke ce mata na'am kuma shi abdullahi ibn umar ya kasance yana talla ilal ya zuwa ga ɗan ƙaramin tudun dutse allazi inda musarafin rauha wanda yake a wajen musar a wajen arrauha wajen hanyar da ake barin arrauha shi ko wannan dan wannan dutsen shine matukar kwibin wato matukar barinsa wanda yake a gefen hanya tsakaninsa da masallacin da ke tsakaninsa da shi al-munsarif rauhani alhali kana tafiya shi ma ya zuwa ga maka. an gina masallaci a nan abdullahi bin umar bai kasance yana sallah a wannan masallacin ba ya kasance yana barin masallacin ya sanya shi a hagu da shi kuma ya sanya shi a bayansa sai ya yi sallah a gaban masallacin yana fuskantar wannan ɗan tudun dutsen kansa abdullahi ya kasance yana wato tohowa daga garin arrauha da yamma yana barin wato idan rana ta kai kaita zuwa wato ta yi zawal lokacin sallah a zahar ya shiga to yana barin arrauha garin arrauha ba zai yi sallah a zahar ba har ya zo wannan makanin sai yi sallah a zahar a wajen idan kuma ya fuskanto ya dawo daga makka zai koma madina idan ya wuce kafin sallar asuba bisa a da sa'a daya ko kuma a ƙarshen lokacin sahur shine ƙarshen dare to sai ya sauka ya huta irin hutun ƙarshen dare ɗin nan har ya sallar asuba a wannan wajen saboda karda don inda annab sallallahu alaihi wasallam yi sallah shi ma yayi sallah a wajen na'am har wa yau kuma dai shi abdullahi ibn umar ya ba shi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauka a ƙarƙashin wata bishiya mai girma wadda take bata kai arruwaisa ba wadda take kusa da garin arruwaisa kafin a kai ruwaisa ita ma tana kwibin dama na hanya kuma tana fuskantar hanyar a wani waje wanda yake wato mai yalwa mai faɗi sahalin wanda yake mai sauki ba mai tsakon mai wahalar hawa ba min akama da fathar fathatul kaf ya ya wato ya kwararo ya gangaro ya zuwa ga wato wani tudu al'akama tudu ne wanda yake bai kai dutse ba wato tsakanin kusa da masaukin albarid da mil guda biyu baridun ruwaisa baridun ruwaisa ita an ruwaita kamar yadda muka ji gari ne tsakaninta da madina ita ma ana farsafi goma sha bakwai e, Farsafi goma sha bakwai nawa kenan mil nawa kenan kowane a kowane farsafi mil takwas ne ko hmm. to hi go a afwan a kowane farsa mil nawa ne a kowane farsa <laughs> ni ma na manta alfar a alburud arba'atu faratis ko wal farsa salasatu amyal e, mul uku mul uku shine al farsa to saboda haka sab'ata farasih sab'ata ashara farsa mul 51 kenan mil hamsin da ɗaya mil hamsin da ɗaya kaga zai zama wajen kilomita tamanin da wani abu kenan wajen kilomita tamanin da yan kaɗan to shine garin ruwaita to baridun ruwaita masaukar albarid wato albarid su ne masu kai sako mm, al'ada ce ta rumawa da kuma musulunci ma ya zo ya karbe ta wato rumawa sun kasance idan za a kai sako suna da masaukai akan hanyoyi akan manyan hanyoyinsu a kowane masauki za a samu dawaki waɗanda suke an horar da su masu gudun gaske idan mai kai sako albarid daga ne aka samu wato a post office albarid a post da ake yi bar albarid daga larabci larabawa su suka kalma ce wadda take suko da ke su larabawa sun ɗauke ta ne daga wajen rumawa suke amfani da ita to mutumin in aka aike shi zai hau kan doki a guje zai yi tafiya tafiyar da ake a kwana ɗaya sai ya yi ta a awoyi sai ya zo ya dangana ya zuwa ga masauki na farko ya zauna a masauki na farko sai ya bama wani wanda yake shi ma yana da doki a nan ya karɓi saƙon sai ya dangana da masauki na biyu to haka a kowace hanya wato akwai irin waɗannan masaukai to ita arruwaita akwai masaukin irin wannan na albarid din to wajen da abdullahi ibn umar yake yin sallar ya ce yana yin salla a wajen wannan tudun tsakon kwani ne aka ma tudu ne na tsakon kwani waɗanda suke kusa da baridul ruwaita da mil biyu tsakaninsa da baridul ruwaita mil biyu ne na'am wakadin kasara a alaha wato saman saman wannan tudun tsakon kwanin ya karye ya yanki. fansana wato sai ya karkace a cikin cikinta wato ya fafi tana tsaye a kan wato makyangamarta wato ma'ana akwai tudu wanda yake ba mai faɗi ba shine ya zamanto ya yi kuma da ta yi sama sai ta yi faɗi ɗin kuma wato a daidai makyangamar a kasanta akwai wato matattarar tsakon kwani masu yawa al-kutub jam'u kafi na'am wannan kun ga masallacin da yake a ruwaisa kenan tunda kun ga yayi wancan ga masallacin ar ga kuma na ar na'am cewa kuma cewa Abdullahi ibn Umar ya ba shi labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a gefen tal'a tal'a shine wato a magangarar da ruwa yake bi wato kwari wanda yake ruwa shine ya yi shi magangara hanyar ruwa a gefenta a bayan garin al'arci al'arci shi ma yana daga cikin garuruwan da suke a hanyar madina shi kuma kamar mai ma'alimul asira ya ce waje ne wanda yake tsakaninsa da madina daga jihar madina kilomita 113 amma shi ma sananne ne shine wanda ake ce ma wajen mahabbatu hal hmm, a yanzu na'am alhali kana tafiya ya zuwa ga wato dutse a nan inda zalikal masjid qabran a wajen wannan masallacin akwai kaburbura guda biyu ko kuma kaburbura guda uku akan wannan kabarin akwai wato a tudun a tudun duwatsu tsakonkwani wato na dutse an mini tsarin a gefen dama na hanya a daidai inda wato manyan duwar wasu wanda suke zamanto a gefen hanya kusan waɗansu hanyoyin zai zamanta kan cewar akwai dutse yana bin juna haka ya yi ma hanyar kamar katanga tsakanin waɗannan duwar watsu abdullahi ya kasance yana tafiya da wato bayan rana ta yi zawal daga garin al'arz bayan rana ta karkata wato bayan zawal bilhajira ko kuma sai babu bilhajira wajen eh bilhajira a lokacin garjin rana lokacin tsananin rana sai ya salla a zahar a wannan masallacin ga masallacin al'arj kenan shi wannan yana ɗaya daga cikin masallacin da aka ce har yanzu suna nan ah, mai al-ma'alimul asira ya bayyana masallacin na'am kuma abdullahi ibn umar ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya sauka a daidai wato a gefen waɗansu bishiyoyi waɗanda suke a kwifin a gefen hagu na hanya fi masilin a wani gangare wato gangaren wanda yake kafin ka kai wato hanyar harsha harsha hanya ce a tsakanin duwatsu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa ya ce wace hanya ce wannan kun san wato asaniya hanya tsakanin duwar wasu idan ya zamanto dutse ya tara hanya sai ka ga an ɗan samu hanya da za a iya bi ba sai ka je ka kewaye dutsen ba yawanci sai ka taka ka hau sama tukuna sannan ka ke sannan ka gangara yawanci saniya haka take to ita saniyatu harsha wuri ne wanda yake a kusa da garin Juhfa Juhfa kusan kilomita 160 ce daga Makka daga Madina ko wajen 240 take daga Madina wajen kilomita 240 ko eh, kusan 240 amma daga Makka 160 ce to a nan har sha tafi ita ce wanda Annar sallallahu alaihi wasallam da ya zo wucewa ya ce wace wace saniya ce wannan wato wace hanya ce a cikin wannan tsaunin aka ce mata ga sunansa saniyatu harsha sai ce kamar ina ganin yunus ibn matta yana wucewa ta wannan saniya din yana ɗaukaka murya labbai allahumma malabbai Na to a daidai nan annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah shi ma ibn umar ya kiyaye wato a waɗansu bishiyoyi ne waɗanda suke a wani maganga wato a wani kwari wanda kwarin kafin ka kai wato tudun da za ka hau zuwa wannan wato hanyar da ke tsakanin tsaunin alharsha shi kuma wannan a zalikal masil wannan wato kwari wato ɗamfare yake da wato gefen harsha gefen ita wannan hanyar da take akan tudun tsakanin duwatsu tsakaninsa da hanya wato tsakanin wannan almasil wannan kwarin da kuma hanya babban hanyar da ake bi kusan kwatancin galwa galwa shine iya nisan harbi idan aka harbi a cikin idan aka harba kibiya daga a cikin baka in aka harba kibiya to iya nisan da za ta faɗi to shine nisan wajen nisan tsakani yanzu harbi in aka yi harbi za a ce mita nawa zai kai hmm, to in za ka iya kiyastawa harbi wanda yake na madaidaici ba na ne mai karfin karfi ba ba kuma mai rigaji-rigaji ba dan madaidaici in yayi harbi ya nisan nawa zai kai to wannan shine ya nisan da yake tsakanin wannan wajen almasil da kuma hanyar da aka saba bi saboda ita hanyar da aka saba bi sananna ce shi yasa Abdullahi ibn Umar yake kwatance da ita na'am Abdullahi ya kasance yana yin sallah ya zuwa ga wata babbar bishiya daga cikin waɗannan bishiyoyin ita ce wato bishiyar da ta fi kusa daga cikin bishiyoyin ya zuwa ga hanyar da ake bi e kuma ita ce wadda duk tafi su tsawo a cikin bishiyoyin duk wannan tahdidin makanin ne na'am kuma cewa abdullahi ibn umar ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance yana sauka a cikin kwari wanda yake a wajen da yake mafi kusa da garin marar bahran marar bahran wuri ne wanda yake shi ma inda wajen da ake ce mawadi fatima yana nan a hanyar a hanyar makka tsakanin makka da jidda a tsohuwar hanya wato amma a jihar madina jihar da take kai ka madina yayin da yake wato gangarowa daga waje da ake ce musu safrawat safra wuri ne wanda yake a marar wannan suna ne ba sifa ba yana sauka a cikin tsakiyar wannan gangare wannan kwari daga gefen hagu na hanya alhali kai kana tafiya zuwa ga makka wato jihar gabas kenan babu wani babu nisa tsakanin masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ita hanyar da ake bi illa wato gwargwadon nisan jifa da dutse gwargwadon nisan jifa da dutse shine nisan masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar da ake bi na'am kuma abdullahi ibn umar ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauka a wuri da ake ce ma zituwa zituwa yanzu shine kusa da masallaci da asibitin zahir idan mutum ya shigo makka daga madina daga hanyar madina in ya bar masjid aisha akwai wani asibiti babba ana ce masa zahir to ga gefen hagu na asibitin akwai wani tudu wanda in ka haushi zai gangaro da kai ta makabartar hijun wanda ake ce ma unguwar otaibiya to a nan wajen ita ce nan ne zutuwa yake unguwar zituwa inda annab sallallahu alaihi wasallam yake sauka kafin ya shiga garin makka na'am ya kwana a wajen har ya wayi gari sannan ya yi sallar asuba yayin da ya iso makka wato baya shiga makka ra'atan ya ce a yi sauri a a sauki kamar yadda yawanci za ka ga mutum in ya taho umra ya ce aje a sauki aje a sauki sai ya kafin ma ya shiga sai ya sauka ya kwana ya yi sallah asuba a wannan masaukin kafin ya shiga garin makka na'am wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na zutuwa akan wato wani tudu ne na tsakon kwani galiza mai kaushi wato tsakon kwanin manya ne ba a masallacin da aka gina a zutuwa ba ne a nan wajen wato masallacin da aka gina aka ce nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ibnu umar ya ce ba a nan masallacin ya yi sallar ba inda ya yi sallar ya yi ne yake sifanta shi a wannan hadisin walakin asfala min dalika amma inda ya yi sallar wato kasa da wajen ne akan wato a tudun tsakon kwani waɗanda suke masu kaushi wato masu girma a nan ne inda ya salla to duk waɗannan kun ga bayani ne daga imamul bukari na wuraren da da yin wato masallatan da suke akan hanyar madina da kuma wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikinsu wato ya nuna kan cewa waɗannan wuraren an mayar da su masallatai tunda za a ga ibn umar yana faɗan cewa a babban masallaci kamar na inda yake a shi a ita arrauha akwai babban masallacin akwai ƙaramin. ce to inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah kusa da karamin ne ba inda babban yake ba haka zalika a nan zutuwa shi ma an gina masallaci a araj ma an gina masallaci amma kowanne yana faɗan ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah to abdullahi ibn umar ya kasance yana kardado wato yana kokarin yin sallah a daidai wuraren da ya kiyaye nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babin tabarruki da wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba su a bayan kasa kuma hakika duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi sallah wuri ne wanda yake mai albarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ta tabbatatta ce kowa ko bayan sa sai dai ai kauna na haka ba a tabarruki da wani in ba shi ba salawatullahi wa salamuhu kuma dalilin cewar ana karda don inda yayi sallah shine hadisin itban cewa itban ibn malik yace masa ya rasulullah ba zan iya zuwa masallaci ba zo ka yi sallah a wani waje da zan rike shi masallaci a gidana saboda haka ya zo ya yi masa sallah a wajen kuma ita ba ne yake yin sallah a wajen kuma kamar da muka ambata aisha da ta ke karda don wannan istiwana ta masallaci a cikin rauda wadda ake ce mata istiwana to aisha tana yin sallah a wajen saboda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yana yawan harin wajen yayi karda don yayi sallah ta nafila a bayan wannan istiwana a bayan wannan al'amudi wanda ya nuna kan cewa wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan aka kiyaye su wato akwai albarkar yin sallah a wajen kamar yadda ibnu umar yayi amma abin da ya zo daga daga sayyidina umar na karhancin wannan wannan yayi karhanci ne ga wanda suke ba su da sani jahilai dan su mayar da abun wato su mayar da shi wajen da za a rinka bauta ma wajen maimakon a mayar da shi waje da za a rinka yin ibada ana neman albarka kuma ba a yi kasudin wajen ba mutum ya niki gari ya ce zai je wajen ya yi sallah nukon gari mutum ba a nukar gari a je waje wanda yake da falala sai masallatai uku kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id masallacin makka na harami masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina da masallacin baitul maqdis to shine idan mutum yayi bakance cewar sai ya yi sallah a wajen to wajibi ne ya cika amma duk wani masallaci ba wannan ba idan mutum ya yi bakance cewa zai yi sallah a masallaci kaza hmm, ko da cikin waɗannan masallatan ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya yi sallah a wajen to mafiya yawan malamai sun ce ko ina ya je sallah ya cika bakancensa ba sai ya je wajen wannan wajen ba amma daga cikin malaman shafi'iya akwai alimamul bagawi ya ce yana lizimta sai ya cika bakancensa to amma wannan ya ci karo da hadisin abu sa'id al-khudri wal'aula abinda ya zo sarihan a bayyane a hadisin annar sallallahu alaihi wasallam to watakila za a ce to me yasa na umar ya hana domin wata ran ana tafiya sai ya ga mutane kowa ya tashi na alwala yana sallah a wani waje sai ya ce menene haka ya ce a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ne shine mutane suke kokarin su yi sallah a wajen sai ce wanda duk sallah ta zo masa yi sallah wanda sallah ba ta zo masa ba ta yi sallah ba abin da ya halakar da al'ummi gabaninku illa suna karda don in suna bibiyan gurabun da annabawan su suka taka suna girmama su to kaga sayyidina na umar yayi wannan magana amma kuma ga ɗansa abdullahi ibn umar shi kuma ba haka yake ba to ya za a yi jam'i jam'in da malamai suke shi ne kan cewar abinda sayyidina umar ya hana wannan saddu dariya ne toshe kafan barna ga wanda ba su sani ba jahilai sai ya kai su zuwa ga yin bid'a a cikin addini abinda ba a ce a yi ba a waje a je a yi shi in kuma a rinka nikan gari ana tafiya ziyarce-ziyarce ana tafiya ziyarce-ziyarce wanda wannan har ne zai buɗe hanyar ba ma na annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ma sai ya ce ai shehin sa yi sallah a wajen nan a gari a je ai sallah a wajen hmm, kamar yadda muke gani yanzu din kuma ana yin haka to shi ku abdullahi bin umar da yake yi yana yi ne saboda shi an amince ya aminta saboda saninsa da tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fada ya zuwa ga aikin bid'ar ba zai tsaya ne akan iyakar inda shari'a ta iyakance to shi yasa al ihtiyab shine abu mazhabar umar radiyallahu anhu amma ga wanda yake da sani wanda ya san a iyakoki na shari'a kuma ba zai yi guluwi ba ba zai buɗe ma kansa kofar bida'a ba babu laifi wuri da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah mutum yayi shi yayi sallah a wajen ba tare da wato nukaggari ko ba kancan cewa sai mutum ya je ba to imam bukhari ya takaita akan ambaton wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a hanyar madina a wato masallatai da suke a hanyar a hanya bai yi magana kan na'am ta hadisi guda ɗaya da ba karasa ba na'am na'am haka ne na'am wa abdullahi na'am sahih kuma abdullahi ibn umar ya bashi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci hanyar da ke kaiwa ya zuwa ga dutse wanda ke tsakaninsa da kuma babban dutsen wanda yake fuskantar ka'aba sai ya sanya masallacin da aka gina a wajen nan a hagu da inda yake yin sallar da hagun masallacin da wato a gefen wannan tudun tsakon kwani wajen wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi sallah yana kasa da shi alal akamati sauda akan wannan tsakon tudun tsakon kwani waɗanda suke bakake zaka bar zira'i goma daga wannan tudun tsakon kwani tudun tsakon kwani ko makamancin zira'i goma sannan kai sallah kana fuskantar waɗannan hanyoyi da suke kaiwa ya zuwa ga dutsen wanda ya dutsen da ke tsakaninka da ka'aba wato in ka kalli ka'aba akwai dutse tsakaninka da ka'aba to akwai hanya da take kaiwa ya zuwa ga hanyoyi da guda biyu da suke kaiwa ya zuwa ga wannan dutsen gefen hanyoyi da suke kaiwa ya zuwa ga wannan dutsen to ka sa su a tsakiya ka fuskanci dutsen to in ka fuskance shi zai zama to kana fuskantar ka'aba to a nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na to kun ga imam bukhari ya ambaci masallatan da suke wato da suke a hanyar madina ko bai ambaci masallatan da suke cikin madina ba tare da cewa ya ce wal mawadi'u allati salla fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam da wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah domin ba ba zo ba su cika sharaɗinsa ba ba zo kan sharaɗinsa ba masallatan cikin garin madina illa masjid quba wanda ambatansa zai zo amma masallatan da suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a cikin a cikin madina a lokacin umar ibn abdul aziz duk wani a lokacin kuma akwai tabi'ai wanda sun ga sahabbai saboda haka sun kiyaye wura sun kiyaye abinda sahabbai suka kiyaye na wurin da annabi wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla to Umar ibn Abdul Aziz ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya gina su da dutse dutse wanda yake kuma wato irin fikakke din nan wanda ba kawai tubali haka za a zo a saya shi ba dutse wanda aka fike shi aka gyara shi wanda yake ba zai rinka sukanka ba mulmulallen dutse aka gina ya duk waɗannan masallatai ya gina su to a lokacin Ibn Hajar yana cewa yawa yawan masallatan babu su ya ambaci waɗanda suke yawa yawansu duk sun wato rushe waɗanda suka yi saura daga waɗanda suke mashurai a zamaninsa shi ibn hajar ya ce na farko akwai masallacin kuba wanda yana nan kowa ya san shi in an je madina ana zuwa a ziyara a yi sallah raka a biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala daga gidansa sannan ya je masallacin kuba ya yi sallah raka a biyu kamar ya yi umra to ya kasance kuma yana zuwa kowace rana asabar ya je masallacin quba shi masallaci ne wanda Allah ya yabe shi a cikin alkur'ani la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi musharaka wajen gina shi tun kafin ma a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin garin Madina akwai kuma masjidul fadih shine a gabas da masallacin Quba wannan ban san inda wannan masallaci yake ba me al ma'alimul asira na ga ya kamata a ce ya ambace shi hmm. a yi sanin wa'annan wuraren yana da kyau idan ka je duran da Allah ya haɗa ka da wanda ka san wajen ka je ka zaga kana ganin su wanda ya san wajen eh in ka je kana zagawa wuraren ana zagawa da kai sai ka ji kamar kamar kai zamani da shi sallallahu alaihi wasallam مسجد الفضيخ بفتح الفاء وكسر الباد المعجمة بعدها مثنى تحتية وخاء معجمة هو شرقي مسجد قباء على نشز من الأرض ولم يتفقوا على سبب الاسم wato yana gabas da masallacin Quba to masallacin Quba kudu yake kallo saboda haka gabas da masallacin Quba a gabas da masallacin Quba zai zamanto daga gefen hagu kenan in ka tsaya ka kalli kibla ta masallacin kuba kiblar an san tana kallon ainihin garin wato unguwar ainihin zarka to daga gefen hagu inda wajen da ake fakin motoci shine gabas ɗinsa a wani tudu ala nashazin min al-ard wa asharul aqwal fihi anna nafaran min al-ansar kanu yashrabuna fihi al-khamr أي في مكان المسجد وذلك قبل التحريم فجاءهم الخبر فحلوا وكاء الشتاء فحرقوا ما فيها ما فيه فسمي بذلك والله أعلم وعندما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير ضرب قبته قريبا من مسجد الفضيخ تو yana gaskiya ban san wannan masallacin ba ba mu gan shi ba kuma ya lokacin da muka zazzaga zuwa wuraren masallatan madina din amma da alama shi ma yana gefen gabas kenan daga kusan jihar da masallacin bani ƙorai da yake to akwai wannan masallaci sannan bayansa akwai masjid bani ba shi masjid bani da yana nan har yanzu mm, idan ka baro akwai wani asibiti da ake ce masa mustashfal madina al-musabbaqani idan ka biyo shi zaka taho zuwa al-awali in kai tafiya kaɗan za ka yi kwana a nan wajen banu da suke to akwai masallacin yana nan har dai lokacin da muka yana nan ba a rushe shi ba ba a canza ginin sa ba da tsohon ginin to yawanci hukumar saudiya sun bi irin wayannan masallatan duk sun rusa su sun musu sabon gini wayannan masallatan to masjid bani kware da har zamanin ibn hajar yana nan to kuma a zamanin mu ni ma na ganshi wa mashrubatu ummu ibrahim wa hiya shimali masjid bani quraiza da da da wato rumfar ummu ibrahim mariyatul qittiya kun tuna wancan makon na gaya muku cewar akwai aijiya kai a karatun jiya muhairiq ba yahude wanda ya musulunta ya ba annab sallallahu alaihi wasallam makinsa manya-manya masu yawa ya ce muku hatta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ku yangarsa mariyatul qibtiyya uwar ibrahim ɗansa a nan take to kusa da masjid bani da ce shi yasa kaga a nan ya ce in ji ibn hajar shimalai masjid bani quraida wato a jihar arewa da masallacin bani quraida arewa kuma za ta to arewa din wato maso arewa maso maso yamma kenan eh arewa maso yamma shi ma yana nan akan wannan hanyar in ka baro wato asibitin mutabbaqani ka to zuwa cikin madina ta hanyar awali Donan tunda anan annab sallallahu alaihi wasallam shi masjid bani quraida tarihin sa tunda annab sallallahu alaihi wasallam yayi sansani lokacin da aka kai hari ga banu quraida to a nan wajen ya yi sansani to inda ya yi sansani kuma zai rinka sallah sau da aka aka kiyaye wajen shi sa aka gina masallaci a wajen amma ba masallaci ne aka gina ba inda yake sallah ne sai aka gina aka gina ya zama to masallaci haka shi kuma mashurbatu ummu ibrahim tunda matarsa ce a can ya ajiye ta rumfarta can yake zuwa wajenta saboda haka zai yi sallah tunda zai yi sallah sai zama to wajen aka mayar da shi masallaci da masjid bani zafar sharqi baƙi baqi wa yurafu bi masjid albagla masallacin wato al alfadara shi wannan masallacin shi ma ban san shi ba illa idan ko za a ce masa shine a mabrakun nasa inda amma shi kuma wannan ba masallaci bane ba ai masallaci ba wato gabas da baƙi gabas da baqi ban san wani masallaci wanda aka yi ba wanda yake na tarihi mu dai a wannan zamanin mu gan shi ba ban sani ba wa masjid bani muawiya da masallacin banu muawiya shine ake ce masa masjidul ijaba yana nan shi masjidul ijaba yawanci mutane sun san shi eh, an san shi yana a gabas a arewa maso gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu bai bashi ɗaya ba hmm, ya roki Allah kada ya halakar da al'ummarsa da fari Allah ya bashi kada halakar da al'ummarsa da ya sallata makiya su gama da su baki daya Allah ya bashi ya addu'a kada Allah ya rarraba al'ummarsa su rinka fada da juna Allah bai bashi wannan ba to nan ne a wannan masallacin ne yayi sallah yayi addu'a shi yasa ake ce masa masjidul ijaba amma asalin sa masjidu bani muawiya kuma nan uguwar shi hayyul ijaba din har yanzu a Madina ana kiransa hayyu bani muawiya sai da yanzu da yake da an rushe shi da yake kuma ana ta sanya ma unguwannin sababbin sunaye ba waɗansu kuma sai wajen sanya sababbin sunayen in ba su amfani da masu sanin tarihi ba sai a canza sunaye na tarihi a samu su wani suna daban amma dai mu dai har zuwan mu haka ake kiran unguwar banu muawiya akwai kuma masjidul fat wanda yake kusa da dutsen astela inda ake ce masaba masajid sun san saba masajid din an zo an yi masjid abubakar masjid ali masjid wane ne aka yi su to ainihin duk wa'annan masallatan ba nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla akan dutse ne an can masallacin wanda yake ba kowa ne zai iya hawa ba aya nan katon yana nan dutse ne sai ka hau da wahala hawa nan ne masjid fath din shi ma wani ya daga cikin masallatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla an kira su masjidul fath saboda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah madaukakin sarki ya saukar da nasara ya tarwatsa al'ahzab wa kafallahu al-mu'minina al-qital na'am ah, wa masjidul qiblatain da masallacin al-qiblatain a hayyu bani salima shi ko wannan an san shi to nan ma yana daga cikin wurare da annab sallallahu alaihi wasallam yi sallah ah, haka za asbata hu athbatuhu athbatahu ba'd na haka wadansu malaman mu suka tabbatar to daga cikin masallacin akwai masjidul raya Mm, wanda a wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sansani idan zai fita yaki wani dan dutse ne a jihar arewa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan karamin dutse yanzu ana ce ma idan akwai wani wani gidan mai da ake ce ma gidan man sufana mahabbat sufana to baya da gidan man akan wannan dutsen yake anan anan na zauna shekara hudu gidana akan dutsen yake Eh, ah, waɗansu ƙauyawa ne suka fito daga madina suka zo suka zauna ina ta neman gida sai Allah ya kai ni nan na gan shi na zauna tare da ƙauyawan madina eh, gabaki ɗaya ɗaya gidaje ne guda biyar ni ne na shida iyalai ne shida akan dutsa to akwai masallacin yana nan mm, ah, ah, limamin saboda yana ciwon kafa na ɗauke masa sallah asuba da sallar isha nake yi masa sallar asuba da sallar isha haka zan je idan aka gama karatun sahihul bukhari da sheikh abdul muhsin al-abbad sai in toho ina gudu gudu sauri sauri don in zo ne sallar isha a masallacin ana yin sallar isha kuma za a yi karatun alwarakat sheikh atiya zai karatun alwarakat bayan sallar isha shi wannan gudu nake yi gudu nake sosai don zo in samu wannan karatun <laughs> to wannan masallacin masjidun raya ake ce masa masallacin tuta dan anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake dasa tutarsa idan zai fita jihadi sai a rinka zuwa duk masu tafiya yaki nan za su zo shine sansanin sa shi yasa lokacin da Marwan ibn al-Hakam ya tura a tsire wani mutum akan wannan dutsen sai Aisha ta tura masa da sako ta ce yanzu wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kulla tutar yaƙi kuma ya rike shi wajen da yake sallah shine zaka mai da shi wajen tsira mutane sai masa inkari Mm, yana nan cikin tarihi tarihul madina na umar ibn shabba sai marwan ya haƙura bai tsira mutane a wajen ba to wannan masallacin yana nan har yanzu har yanzu za ga 'yan pakistan suna zuwa suna ziyara yawanci mutane ba su san shi ba amma waje ne wanda yake da wannan hadisin na aisha ya tabbatar cewa wuri ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka zalika akwai masjidul ghamama wanda yake kusa da harami wanda ake ce masa masjidul ghamama masallacin girgije nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarrar roƙon ruwa ne shine aka mayar da shi masallaci haka akwai masallacin abubakar da masallacin umar da masallacin ali ibn abi talib su kuma wa'annan wurare za ku ga masallaci ne kusa da juna kusa da harami in ka fito ta kofar babu salam za ka ga duk masallacin sanan kur kusa da harami waɗannan masallatan ba wai sayyidina abubakar masallacin sayyidina abubakar bane da na sayyidina ali a'a wurin da sayyidina abubakar ya yi sallar idi ne lokacin yana khalifa na sayidina ali kuma wurin da da lokacin shekarar da aka kashe sayidina usman wannan shekarar sayidina ali shine ya yi idi saboda an sa masa takunkumi an hana shi fita sayidina usman a cikin watan dulhijja aka to an yi sallah babba sayidina ali a nan wajen ya yi ma mutane sallah babba to su shi inda sayidina abubakar ya yi sallah ya kiyaye a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar idi saboda fili ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar idi a fili to wura filin wani lokaci yayi sallah a wannan waje wani lokaci yayi sallah a wannan waje to ko ne daga cikin sahabban nan ya kiyaye waje da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar idi a wajen to shine shi kuma a lokacin da yayi sallar idi a matsayinsa na shugaba a Madina sai ya kiyaye sai aka kiyaye wannan wajen sai ake ce ma Masjid Abi bakar. masjid ali amma asali waje ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar idi haka zalika na sayyidina umar masjid umar ibn al-khattab shi ma yana nan yana wato kudu da su yana kudu da su wanda ya fi kusa shine masallacin sayyidina abubakar a duk da yake ya dan yi ya dan yi gaba kadan sannan na sayyidina ali yana bayar da shi a jihar yamma to su ma wannan sa daga masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a cikin su na'am to fa'idar sanin waɗannan wurare shine wato tabarruki da gare su ga wanda aka ga wanda wato ya aminta aka aminta da saninsa kuma ba a ji masa tsoron fadawa cikin yin abin da yake gida a cikin addini na'am jabal nur eh jabal nur mutum ya je ya hawo wannan dutsen baya daga cikin ziyara baya daga cikin ibada amma mutum ya je waje wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya a nan ne wahayi ya zo masa kuma tabbas ya zauna a wajen ah me zai sa ta kaje ka je ba amma ka san kai ka shirya eh, hawan ka awa biyu za ka yi kana tafiya awa biyu yanzu wajen ma an gyara hanyoyin an sa a har an sanya masu freezer sun kai suna suna sayar da ruwan sanyi kan hanyar <laughs> eh, amma da da yaushe za ke wannan amma yanzu kaga kamar na na kogin al-thawr inda yaje jabal saur ai wane mutum ai ai kai kaɗan wanda zaka iya zuwa wannan wajen saboda na farko dai ya fi na shi jabal nur tsawo sannan ko ba shi da hanya mai saukin bi kamar yadda yake aka yi na shi kogon hira na abuwa bu suturatul musalli to wannan haka yake a cikin wata riwaya a cikin wata nuska ta kushmai hali amma a nushar hafiz ibn hajar babu ita na'am wato abuwa babuka da suka zo da suka danganci hukuncin yin wato sutura ga mai yin sallah wato sanya sutura abinda zai kare shi daga wucewar mutane wanda zai sanya a gabansa yayin da yake yin sallah babin cewa suturar liman sutura ce ga wanda suke bayansa wato idan mutum idan liman ya sutura to wanda suke baya ba su sun yi sutura ba ta liman ta ishe su saboda haka idan aka wuce in wani ya zo ya wuce ta gaban mamu in dai liman ya riga ya sanya sutura wucewar mamu ta gabansa ba yanke masa sallah ba ne wannan lafazi ne na hadisi amma bai inganta ba sai dai a fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to shahid a gare shi amma lafazin hadisin bai inganta ba kamar yadda malamai masu sharhin hadisin suka ambata ya zo a cikin al-mu'jamul awsat na at-tabarani na'am na'am abdullahi ibn yusuf at ya ce malik ya gaya mana ya karanta mun karanta hadisi gaban malik daga ibn shihab daga ubaidillah ibn Abdullahi ibn utbata ibn mas'ud ɗaya daga cikin al-fuqaha us daga abdullah ibn abbas dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam habrul umma cewa ya ce atan na fuskanto ina haye akan wani jaki jaka <laughs> wato himar jinsin ne amma a shi ne jaka wato akan jaka <laughs> ni kuma a wannan lokacin ina gab da balaga manzan Allah alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mutane sallah yana limancin sallah a amina ila ghairi jidarin ba yana fuskantar bango ba wato bai yi sutura da bango ba sai na wuce ta gaban sashen ta bangaren sahu ta gaban wani bangare na sahu sai na sauka na saki wannan jaka sarta tana kiwo na shiga cikin sahu ba wanda ya in inkarin wannan a gare ni ba ɗaya da ya in inkarin wannan a gare ni to kun ga wannan na farko dai ya kunshi cewar wato wanda suke baya bayan liman wato liman ya zamanto sutura a gare su to shi liman din ne sutura ko suturar liman to ai in suturar liman ne ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sutura ba tun da an ce salla ila zairi jida ba yana yana salla yana fuskantar bango ba to amma wannan ishara ce buhari yake yi karka ce masa ya za ka kawo abin da ba shi da alaka da abin da kai tabwidi domin nan babu sutura ga liman a'a akwai sutura ga liman abin da sa aka fahimci cewa akwai sutura ga liman saboda zai zo a hadisi nan gaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin anas ya kasance idan ya tafi biyan bukata yana sai anas su ɗauki wato buta da anas da wani yaro kwatankwacin su ɗauki buta da kuma gajeren mashi sai annabi sallallahu anas eh, sai su in yi alwala sai kuma ya kafa mashin ya sallah eh, anaza shine ausigir ko yaushe baya rabuwa da shi musamman a halin tafiya sau da aka ya ɗauki wannan hadisin akan wannan wanda yake al-ma'ruf sananne na halinsa don haka akwai sutura to tun da akwai sutura shi ibn abbas ya zo ya wuce ta gaban bangaren sahu kun ga ya ƙetare ya yanke musu sahu kenan da wucewa ta gabansu to amma ba wanda ya masa inkari rashin inkari ya nuna kan cewa bai yanke musu sallah ba kuma ya nuna musu kan cewa ya nuna cewa abin da ya yi ba wato ba laifi ba ne wannan ya fi inganci da a ce ba su sake sallah ba domin ta yiwu inda ya ce ba su sake sallah ba a ce sallar ta inganta amma tare da laifi amma cewa ba a yi masa inkari ba ya nuna kan cewa babu laifi kuma sallar ba ta ɓaci ba wanda ke shine maksudin bukari. na'am ishaq ibn ibrahim ah, ishaq ibn mansur ne eh, Alkausa kenan ishaq ibn mansur قال حدثنا عبد الله بن نمير نعم الحمداني ubaidullah ibn umar al'umari, umari daga nafi maulan abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita ranar idi sai ya umarni da wato gajeren mashi shine wanda ake ce ma a kafa sai a kafa wannan gajeren mashi a gabansa sai ya sallah yana fuskantar ta mutane kuma suna bayansa kun ga fawifalli ilaiha ya nuna kan cewar wato ba cewa ake in za ka yi sutura ka ɗan karkatar da ita dama ko karantar da ita hagu ba kada ka fuskance ta a cewa kamar kana bautar wato sutura ne a'a ka sanya ta kai sallah gabanta ai Allah kake bauta ma na'am kuma ya kasance yana aikata wannan a cikin halin tafiya to kaga haka za a ɗauki wancan hadisin da ya zo kenan da bai ambaci cewa akwai sutura ba daga nan ne sarakuna na musulmi suka rike ta ya zamanto al'adar sarakunan musulmi cewa in suna tafiya su ma suna daukan irin wannan gajeren mashin in lokacin sallah yayi sai a kafa kamar yadda za ka ga ma ma kanmu sarakunan mu ko sarkin Kano Allah ya kara masa kariya za ka ga tintin sarakunan Kano za ka ga akwai masu yafa barguna hmm, akwai masu riko da buta suna da sunaye a cikinsu um, suna da sunaye na ma abin nan a ran nan ma na yake gaya mun sunan mai rike wannan butar um, wannan butar don an tsaya za a yi ko ina sallah ta kama sai a yi alwala ruwan buta to sannan kuma da irin wannan mashin wanda za a kafa a yi sutura ta sallah to shi ne Ibnu umar yake cewa daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sarakuna suka ɗauka suka ɗauki wannan al'ada na'am na'am أبو الوليد الطيالسي نعم شعبة ابن الحجاج دقعون ابن أبي جحيفة نائتي ناجب أبانا شيني أبو جحيفة صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ya yi musu sallah a waje da ake ce ma albatha a cikin makka shine inda kusa da makabartar sheba abi talib wanda yanzu ake ce ma wajen unguwar ma'abada kusa da makabartar da aka binne Khadija da Abu Talib yana nan in ka baro masallacin zaka tafi hanyar Madina ka baro masallacin Harami yana nan a daidai kwana a nan ce al na'am a gaban a hannu wato a gaban sa akwai al'anaza shine shi ma gajeren mashi ne sai dai anaza ta fi alharba tsawo ita harba gajeruwa ce sosai ita ce wadda irin yan habashi suke rikewa suna wasa da shi da ita a mashi gajere na'am ya sallar a zahar raka'a biyu kuma ya sallar la'asar raka'a biyu mace da zaki duk suna wucewa gabansa ya nuna kan cewar wato inda liman ya sanya sutura to wucewar waɗanda suke yanke sallah ba zai cutar da shi a cikin sallarsa ba to wannan ya nuna girmamawar ya nuna sunna ne mutum ya sanya sutura da kuma a cikin wannan hadisin akwai daga cikin fa'idodi daga cikin fa'idodinsa da cewar ita sutura ba sai ta zama to mai kauri sosai ba gwargwadon kaurin mashi ma ya isa gwargwadon kaurin mashi ya isa ba sai ya zamanto kamar al'amudi ba da kuma kan cewa yin kasaro a cikin sallah ya fi bisa cikata domin annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna kan cewa yana ya kasance yana dawwama a haka da kuma kan cewar ana fara yin kasaru ne daga an bar gari wanda aka aka fita daga gare shi kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar da kuma girmamawar sahabbai da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am da sauran fa'idodi dai waɗanda suke tunda lokacin mu ya kure ba za mu kawo su ba sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin Allah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yace Allah ya kara malan lafiya da ilimi mai amfani amin yace ni ne nayi wa mutane limanci alhali ina da janaba a tufafina sai na rama sallah su waɗanda na musulmancin su ma dole sai sun rama sallan ne to na farko dai kana da janaba a jikin wato a hukuncin janaba a jikinka ko ka kawai janabar ce a jikinka domin idan kana da janaba wannan hukunci ne daban idan kuma janabar ne maniyin ne a jikinka wannan hukunci ne daban idan maniyin ne idan kana da janaba ne kaiwa mutane sallah kana liman to kana da hali biyu in ma ka yi bisa ganganci kasancewa ba ka da kana da janaba ka yi sallah haka to wannan ka ga haɗari ne bal akwai wanda suka warware imanin mutum in yi irin wannan wanda ya yi ganganta sallah ba shi da sarki to irin wannan a bayan ka tuba za ka rama wannan sallar kuma za ka bibiye su gabaki ɗaya ka gaya musu masu sake sallah saboda da gangan kai hali na biyu wanda yake kusan shine dai wanda zai iya yiwa dan da wuya ka samu musulmi wanda zai je ya sai yana da janaba da gangan ya sallah hali na biyu shine kana baka sani ba ko ka manta ko kuma baka san ma kana da janabar ba sai daga baya ya bayyana gare ka to a cikin wannan hali kaga kayi sallah ne kana itikadin sallar ka ingantacciya ce to kai za ka rama sallah amma su sallar su tayi su sallar su tayi tunda su sun yi sallah ingantacciya a bayan liman mai sallah ingantacciya a bisa zatansa hmm, a bisa zatansa daga baya shi da ya gane tasu ita ce ta ɓaci amma tasu tana nan idan kuma janabar a jikinka ne wato shine kana da mani din a jikinka to wannan a bisa saɓani ne tsakanin malamai wanda suke ganin kan cewa mani na jasa ne to idan ya yi sallah alhali bai sani ba sai daga baya bayyana gare shi to a nan wajen mustahabi ne ya sake sallar ba dole ba ne domin sharaɗi ne sharaɗi ne tsarkin tufafi a yi sallah to kuma shi sharaɗin nan a zikiri wani kudura tare da tunawa da iko idan aka samu mantuwa ko rashin iko to abin sai ya faɗi to amma duk da haka saboda ihtiyati imam malik ya soyar masa ya raba sallar ba tsawon lokacin ta bai fita ba saboda haka idan sallar azhar ce Kai tare da mutane sai bayan ka da sallah sai ka na janabar a jikinka to a nan wajen lokacin da ka gani kuma ya zamanto lokacin sallah a zahar bai fita ba ma'ana lokacin sallah lokacin ta na muftari kenan ba lokacin ta na laruri ba lokacin sallah la'asar bai shiga ba to mustahabbi ne ka sake sallah a zahar kai a kanka ba dole bane ma kai kanka mustahabbi ne amma su ku sauran jama'a su wannan sallar su ta yi tunda ka yi sallah kana itikadin sallah ce ingantacciya a bisa kauli kuma wanda muka rinjayar cewa ba ni ba na jasa ba ne babu komai a kanka sallar ka ta riga ta yi wanda yake kuma wannan shine yafi karfi ta fuskar dalili a kan hukuncin janaba a jiki na to sannan wannan ce Allah ya saka wa malam da alkhairi tambayoyi na kamar haka idan ma mu zai tashi ya cika abin da ya tsere masa a wace sallama zai tashi ta farko ko ta biyu ina nufin a tahiyar karshe zai tashi ne a sallama ta biyu domin a sallama ta biyu shine sunna fita daga sallah ba daga liman ya ce assalamu alaikum ta farko zaka tashi ba sai ka jira shi sai yayi sallama ta biyu tunda an sanya liman dan ai koyi da shi ba za ka yi wani abu kafin shi ba saboda haka ba za ka tashi ka ce za ka kawo abin da ya kubce maka na sallah ba sai yi sallama sau guda biyu in mai sallama guda ɗaya ne in ya sallama guda ɗaya sai ka tashi sannan a wani kiran sallah ake faɗin a as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ko na biyu a kiran sallah na biyu ne kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim ya nuna a cikin sallah a cikin kiran sallah na biyu ne abinda sa waɗansu suka ɗauka a kiran sallah na farko ne kamar yadda ya zo a hadisin Nasa'i na Aisha shine kan cewar idan ya fa idan kana fi wato al-adhan fil wa kana yaqulu fi al في في الأذان الأولى من الصبح في الأذان الأول من الصبح أتكين كيران سلم فرقونا أصبح to da aka ce kiran sallar farko sai mutane suka ɗauka kiran sallar farko shine kiran sallar da ake yi a cikin dare shi ko kiran sallar da ake yi a cikin dare ai ba kiran sallar asuba bane ba kiran sallar asuba bane kiran sallar tsayar da mai yin nafilar dare ne cewa alfijir ya kusan fitowa da kuma wanda yake bacci ya tashi ya yi sahur shi ne kamar yadda annabta sallallahu alaihi wasallam ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl liyuqidha na'imakum wa yuqifa qa'imakum bilal yana yana kiran sallah ne a tsaka a cikin dare domin mai bacci daga cikin ku ya tashe shi kuma wanda yake tsaye yake sallah ya tsayar da shi domin in zai yi sahur ya yi sahur sau da kiran sallar da bilal yake ba kiran sallar asuba bane kiran sallar dare ne kiran sallar asuba shine bayan alfijir ya hudu wannan shine kiran sallar asuba kafin alfijir ya hudu ba kiran sallar asuba bane tunda kiran sallah ba a yi sai lokacin sallah ya shiga to in haka ne ya za a yi ina asuba ta da kiran sallah biyu da Aisha za ta ce fil ula min salatin subh a kiran sallar farko na sallar asuba tana nufin kiran sallar farko na sallar asuba ai kiran sallar aza kiran sallah na biyu kuma shine na iqama tunda shine annabi sallallahu alaihi iqama kiran sallah ce shi yasa yace baina kulli adanaini fala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah liman sha'a na uku tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallar nafila amma haka sai kira su adanaini kiran sallah guda biyu to shine Aisha take yi wannan tafsilin Sheikh Al-Uthaymeen yayi shi filla filla a cikin asharh al-mumti ala zadi al-mustaqni eh, in wanda suke neman son karin bayani ɗaliban ilimi sai su je su karanta shi asharh al-mumti ala zadi al a cikin kitabul adab saboda haka a kiran sallah na biyu ne ake yin as-salatu khairun minan nawm ba a kiran sallar farko ba a yanzu ai alhamdulillah dai ana dawowa yin wannan amma da ai an samu rikici sai ka je kai ta cin abinci ka ji an ce as-salatu khairun minan nawm saboda ka ai kiran sallan farko ne sai kawai baka ankara baka ji an soma kad qamat as-salat kad qamat as-salat kai kuma abinci na gaban ka saboda ka ji an ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko ake yi <laughs> na'am amin sai mas'alar qaza'i ga wanda ya samu raka'a ta biyu a sallar azhar ko la'asar ko isha yana karatunsa zai zamo yaya karatunsa zai zamo idan ya tashi ramuwa Allah ya saka ma dokta da alkhairi amin wannan mun sha amsa wannan tambayar idan mutum wanda duk ya rasa sallah to raka'ar da ya samu ita ce farko ta sallarsa amma wajen karatu zai rama karatu saboda haka zai gina a hai'a ya rama a karatu dan haka wanda ya samu sallar raka'a biyu na ƙarshe na sallar azhar to ya sa na sallar azhar ko la'asar kun ga fatiha fatiha kawai ya samu to ya samu raka'a biyu saboda haka idan ya tashi zai cika raka'a biyu zai tashi a hai'a in ya tashi raka'a farko da zai kawo a matsayin raka'a ta uku take sai dai zai rama karatu saboda haka zai karanta fatiha da sura sannan ba zai zauna ba sai ya miƙe inda raka'a ta uku ba a zama a hai'a za ta to masa raka'a ta uku sannan sai ya miƙe raka'a ta hudu ya fatiha da sura zai rama karatu sannan ya sallama wannan shine mazhabar malik da da kusan ma dai alfuqaha sabanin waɗansu malaman hadith da suka ce kawai bina'i zai yi mutlaqan abin da ke karfafa wannan mazhabar na kan cewa zai rama karatu shine fi'ilin sahabbai an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn Umar daga Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib saboda abinda aka ruwaito sahabbai sun yi ya fi bisa abin da kai aka abin da waɗansu malamai suka fahimta daga fahimtar su hadisi su wanda suka ce kawai tashi za ka yi kawai ka karanta a ka ƙara raka a biyu kowane raka a karanta fatiha ba sura shi ne ya fi sauƙi shi ne fi sauƙi kuma shi ne a zahirin wa ma fata kun fa'atin mu da ya kubce muku cika da suka ce cikawa ai cikawa kawai za ka cika ne farkon sallanka a raka a ɗaya da ta biyu saboda haka liman kuma ya dauke maka karatun sura na haka cikawa ka yi sai kai ka karanta fatiha eh, a fahimta tana da karfi ta yi nan gaba hmm? wannan shine Ibn mazhabin malaman hadith su ibnu huzaima da su al-muzani daga cikin malaman shafi'iyya da kuma riwaya a cikin mazhabar imamu ahmad to duk da yake haka take amma abinda aka samu daga sahabbai kan cewa ga yadda suke yi shine aula kamar ne samu karin jayar da kaulin farko kenan kaulin malik da sauran fuqaha ah, saboda ah, kuma wato abinda aka rubuto daga ibnu umar da isnadi ne wanda ake ce masa min astahqul asanid hmm, ubaidullah annafi an ibnu umar dangane da inganci shine yake wanda imam malik ya ce kawai kamar ka buɗe labule ne ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, saboda haka wannan shine eh, wanda kuma ya dauki matabar malaman hadith na kan cewa kawai ya cika sallarsa wanda da yawa malaman wannan zamanin ke ta fatawa da shi da yawa yan umu malamai duk fatawoyinsu nan hmm, ni dai bana fatawa da wannan wanda ya ɗauki wannan babu laifi zai yi tunda matsala ce wadda take a ishtihadiyya ishtihadiyya aikin sahabbai ba ba ne amma ana karfa shi wajen tarjihi abin kai kanka daga kan cewar abinda aka ce sai na ali da sai da ibnu umar ibnu umar tare da bin kwakwar wajen yin abin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ai kake ai baka ke tare fahimtar su ba kai abin da kai tunanin ka yake ganin wani ita ce fahimtar ka ko kuma wani abin da waɗansu malamai suka fahimta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su ma ai sun san da wannan hadisin kuma sun fahimce shi da sai dai ga abin da suka yi da wajen bayyana karatu shi ma haka yake kamar kaga in sallar isha ce idan ka zo ka samu in ka zo ka samu karshen in ka zo ka samu a biyu na isha saboda haka kaga in liban yayi sallama idan ka tashi zaka in ka tashi zaka yi raka'a ta uku amma raka'a ta uku din nan zaka rama karatun raka'a ta daya saboda haka zaka karanta Fatiha da sura a bayyane sannan raka'a ta hudu shi ma ka karanta Fatiha da sura a bayyane haka ma in magriba ce idan magriba ce ka samu raka'a daya ka samu raka a farko saura ka ilimin ya sallama sai ka tashi kai ka karanta fatiya da sura a bayyane sannan kai zauna kai tahiya don ka zama to maka raka ta biyu so a hai'a za ka yi gini kai bina'i sai ka zauna kai tahiya sannan ka tashi ta zama to maka ita ce raka'a ta uku amma tunda za ka rama karatu sai kai fatiya da sura a bayyane sai ka zauna wannan ita ce mazhabar malik da askarul fuqaha abu hanifa kun shi ramuwa kawai za ka yi mutlaqan shi abu hanifa ramuwa ake ba a bina'i saboda haka a wajensa idan ka rasa in ka samu tsalla in ka samu a daya in ka samu a daya ta sallar magariba in liman ya yi sallama sai ka rama sai ka tashi ka karanta fatiya da sura ka zauna a ba za ka zauna ta ba tunda rama a farko kake a farko ko ba a zama sannan sai ka tashi ka yi fatiha da sura duk a bayyane ka yi zauna saboda haka zama ɗaya a zama biyu kawai za ka a matsabar imam abu hanifa amma kaga a matsabar jumhur zama uku za ka a sallan magarba in karanta ta dama matsabobin guda uku ne alƙaba matsabar abu hanifa alƙaba mutlakan a matsabar malaman hadith al-itmam mutlakan cikawa sannan matsabar jumhur matsabar fuqaha ar-jumhur fuqaha شيني الإتمام في الهيئة والقضاء في القراءة تاهد لبيع نعم نعم مالا قاني بيانا بري نعم بنو إسرائيل أكمل دسو بري هذا ما اوكي بري كونوا قرادة كزمان تو بري هذا ما اوكي سو شيسا أكتشف كزمان سو Eh, dama akwai birrai na na akwai yan uwa waɗanda suke sun nema a musu addu'a akwai yan uwanmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya yan uwanmu wanda suke cikin tsanani Allah ya yi musu wanda suke da bukatu kanmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi akwai masu jarabawa a ah, waɗanda su ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sare musu na jahi su kyakkyawan daraja a cikin ta kuma ta zamanto musu taimako a cikin ɗa'ar Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كذبته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وامد بالخير بلاد المسلمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اسقنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير رايث يا رب العالمين اللهم اجعله متاعا لنا إلى حين اللهم اجعله متاعا لنا إلى حين اللهم اسق بلادك وعبادك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين uh,